والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى الدين أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدي قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعدي ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يتكئوا وأخبر بها معاذ عند موته تأخرها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 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam 1429 wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan uku shekarar miladiya ta 2008 a wannan darasi namu na mako-mako cikin wannan littafi mai suna at-tajridu sarih li ahadith al-jami' sahih na الشيخ الزبيد زبيدي رحمه الله تعالى wannan kuma shine majalisunmu na ترى يلا جوا عن أنس رضي الله عنه قال كان معاذ رديف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الرحل فقال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال يا معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشرون قال إذا يتكلوا وأخبر بها معاذ عند موته تأثما hadisi daga Anas dan Malik Allah ya kara masa yarda yace kana mu'adun radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala rahli mu'adu ya kasance abun goyo na annabi sallallahu alaihi wasallama a bisa sirdi faƙala sai ya ce ya mu'adu ya kai mu'adu ƙala sai mu'adu ya ce labbaika ya rasulallah wa amsawarka bayan amsawarka ya rasulullah wa sa'adaika jin dadinka bayan jin dadinka qala ya mu'azu ma'aiki ya sake cewa ya mu'azu qala mu'azu yace labbaika ya rasulullah wa sa'adaika amsawarka bayan amsawa gare ka jin dadi gare ka bayan jin dadi salasan haka har sau uku qala sai manzo yace ma min ahadin babu wani mutum daya يشهد أن لا إله إلا الله ديك شيدا وباب أبن بوتا وادق سياسي الله وأن محمدا رسول الله كما للي محمد منزون إلى الله صدقا من قلبه ينا من قسكها دقزوج يسع إلا حرمه الله على النار فاتي الله يا حرم تاشي قوتا قال سي معاذ يا رسول الله يا مأيك الله أفلا أخبر به الناس bana ba wa mutane labarin wannan batu ba fa yastabshiruna su yi farin ciki su yi albishir kala sai manzo ya ce idan takilo in ka faɗa musu kenan za su dogara a kan wannan wa akhbara biha mu'azu inda mautihi ta'assuma mu'azu ya bada labari da wannan bishara inda mautihi yayin da ya zo mutuwa ta'assuman dan ya fitar da kansa daga fadawa laifi wani hadisi na mu'adh ibn jabal hadisi ne da imam bukhari ya kawo shi a nan a kitabul ilmi karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata an la yafhamu babin da yake magana akan wanda zai keɓe wasu da ilimi banda wasu karahiyata Allah ya famo don gudun kada waɗanda ba a faɗawa ba idan an faɗa musu ba za su fahimta ba karkashin wannan babi imam bukhari ya kawo wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi a kitabul iman hadisin anas shi kuma ya ji shi daga mu'az ibn jabal ko kuma ya ruwaito shi daga mu'az ibn jabal domin hadisin yana daga cikin marasilu anas bai je shi kai tsaye daga mu'az ba kamar yadda zo a wata wayar wani ne ya faɗa masa cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama shi yasa ake lissafta shi daga cikin marasilu marasilu anas wato hadisan da anas ya ruwaito bai je su daga gun wanda ya ruwaito kai tsaye ba a maganganun ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sun taho cikin hadisin amma bai je su daga annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ba ya ji su ne ta hannun wasu duk da bai faɗi waɗanda ya ji a gurinsu ba a wani gurin anas dan malik yakan kaito hadisin daga wani mutum ya ce ya ji wani mutum ko wani mutum ya gaya masa cikin sahabbai kenan shi yasa wasu suka kawo wannan hadisi a musnad na anas musnad anas wasu kuma suka kawo shi a cikin a al-mubhamati wato hadisan da ba a faɗi waɗanda suka ruwaito su cikin sahabbai ba aka ɓoye sunansu mu'azu ibn jabal shine mu'azu ibn jabal ibn aus ibn a'id al-ansari ɗaya ne daga cikin mutanen madina kuma ɗaya ne daga cikin ƙabilar khazraju ya halarci bai'atul aqaba mubaya'ar da aka yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama kafin yayi hijira wanda akan ta ne aka gina yarjejeniyar hijira zuwa madina da mutanen ausu da khazraj to mu'az ibn jabal yana ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci wannan mubaya'a ta wannan guri mai suna al-aqaba mubaya'a ta biyu chaffa ta biyu yarjejeniya ta biyu lokacin da mutane saba'in suka zo daga madina yana ɗaya daga cikin saba'in din duk da cewa a wannan lokaci yana matashinsa kana za ka shaban amrada a wannan lokaci yana saurayinsa ko gemo bai fara yi ba a wasu ruwayoyi an ce yana ɗan shekara sha takwas mu'az da jabal dogon mutum ne wanda Allah ya ba shi kyan halitta ana masa alkunya da abu abdurrahman yana ɗan wannan wato shekaru sha takwas ko ƙasa da haka ya musulunta akwai falalarsa da ta zo a cikin hadisai da dama daga cikin hadisan da suka yi magana akan falalar mu'az ibn jabal akwai hadisin da yake cikin littafin bukhari da muslim hadisin anas dan malik yana cewa jama'a القرآن ala ahdi رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة كلهم من mutane hudu sun haddace alkur'ani a zamanin annabi sallallahu alaihi yana da rai dukkaninsu daga mutanen madina ya ambace su sune ubay ibn ka'ab wa zaid ibn thabit wa mu'az ibn jabal wa abu zaid ahadu umumati waɗannan mutane guda hudu su ne anas ya ambata waɗanda ya san sun haddace alkur'ani annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai <coughs> haka nan ya zo cikin bukhari da muslim hadisin abdullahi ibn amr ibn al-as radiyallahu anhuma yace ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana cewa khudhul qur'ana min arba'a min ibn mas'ud wa ubay wa mu'adh ibn jabal wa salim maula abi manzo ya ce ku karanci alqur'ani daga mutane guda hudu ya lissafa su ya ce ku karanta daga abdullahi dan mas'ud ku karanci alqur'ani daga ubay ibn ka'ab sannan mu'azu dan jabal sannan salim maula abi huzaifa ya zo a cikin wani hadisi wanda aka rawaito shi ta hanyoyi daban-daban malamai suka tabbatar da ingancinsa daga ciki akwai ruwayar Umar Umar ibn al-Khattab wadda take cikin at-tabaqat al-kubra da Ibn Sa'd ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam yana cewa innal ulama idza hadaru rabbahum azza wa jalla kana mu'adun bayna aydihim ratwatan bihajar إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل كان mu'azu baina aidihim ratwatan bihajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yace malamai lokacin da za su halarto ga ubangijin su na gobe kiyama to mu'azu shi yake limancin shine shagoran shine shagaba yana gaban su tazarar da take tsakanin su da shi tazara ce ta jifan ta jifan dutse wato tazarar da ke tsakanin tazara ce kamar maji karfi ya dau dutse ya jefa inda dutsen zai cike to wannan ita ce tazarar da take tsakaninsu da shi kaga wannan yana nuna matsayinsa shi yasa ake kiran shi imamul ulama to limamin malamai shi zai yi jagorancin sura na gobe kiyama wannan hadisi hadisi ne albani ya inganta shi a cikin silsilatul hadisi sahiha a hadisi na 1091 tirmizi ya fitar a cikin littafinsa sunan daga suhail ibn abi salih an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ni'mar rajulu abubakar ni'mar rajulu umar ni'mar rajulu mu'az ibn jabal yanzu yace madalla da wannan mutum abubakar madalla da wannan mutum umar madalla da wannan mutumin mu'azu dan jabal hakanan abu dawud ya ruwaito a cikin sunan dinsa da kyakkyawar salsala ingantacciyar salsala daga shi mu'az ibnu jabal yake cewa laqiyanin nabiyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala ya mu'az inni uhibbuka fillah faqala aw faqultu wallahi inni la uhibbuka fillah ya rasulullah qala afala u'allimuka kalimatin taquluhunna dubura kulli salah rabbi a'inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik abu dawud ya rawaito hadisi daga abu huraira daga mu'az ibnu jabal Allah ya kara masa yarda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya haɗu da ni wata rana sai yace ce da ni ya mu'azu inni la uhibbuka fillah ya mu'azu lalle ina son ka dan Allah kaga wannan ba karamar martaba bace ba karamar matsayi bane manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce yana son mutum inni la uhibbuka ina son ka dan Allah mu'azu ya ce ya rasulullahi wallahi uhibbuka fillah ya ma'aikin Allah wallahi ni ma ina son ka dan Allah sai manzo yace ce da shi afala u'allimuka kalimatin taquluhunna dubra kulli salah bana koyar da kai wasu kalmomi ba da za ka ringa faɗarsu a bayan kowace sallah ka rika cewa rabbi a inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik ya ubangiji ka taimaka mun a bisa ambatanka da tunaninka da godiyarka da kyakkyawa bauta gare ka annabi sallallahu alaihi wasallama ya koya masa waɗannan kalmomi ya ce kada ya bar su a duk sanda ya yi sallah ya karanta su a bayan sallarsa wannan alama ce daga cikin alamomi na gaskatar imanin mu'azu ibn jabal annabi sallallahu alaihi wasallama ya furta da bakinsa mai tsarki mai daraja ya ce inni la uhibbuka ina son ka abdullahi dan mas'ud ya kasance yana gaya wa almajiransa yakan ce da su inna mu'az kana ummatan qanitan lillahi wa lam yakun minal mushrikin mu'azu shi kadai kai kadai gayya ne sannan mai yi wa Allah da'a ne sannan bai kasance daga cikin waɗanda suke shirka ba yana kwatanta yana kwatanta istiqamarsa da kafuwarsa da tauhidinsa da na annabi ibrahim alaihi salam to mu'az ibn jabal shine wanda wannan hadisi yake da alaka da shi shi kana mu'azun radifa rasulillah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ɗauko mu'az akan abin hawansa a wata ruwayar ya bayyana wannan abin hawan da cewa jaki ne kana mu'az radifa rasulillahi ala al-himar akan jaki a wata ruwayar wannan jakin wato jaka ce ana kiranta afra ko ufaira ufaira sunan jaki kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yakan hau jaki har ma ya goya wani a bayan jakin kamar yadda ya faru a nan ga mu'az ya faru ga abdullahi dan abbas kamar yadda kuke karantawa a cikin littafin al'arba'una nawawiyya ya kuntu khalfa rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ala al-himar ce ya kasance annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo shi a bayan jaki yasa har ma wasu malamai suka yi rubuce-rubuce kuma suka rubuta littafi ɗin gurungun a kan waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya goya ya ɗora su a bayan abin hawansa ardafun nabiyyi sallallahu alaihi wasallama ko kitabu asami marradifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallama kamar littafin musa ibn al-madini ya rubuta littafi akan wannan asami man ردف النبي صلى الله عليه وآله وسلم sunayen ودن annabi sallallahu alaihi عليه ya goye su akan abin hawansa domin wannan ma ana lissafa shi daga cikin falala da martaba da daraja annabi sallallahu alaihi wasallam ya goyo ka a bayan abin hawansa kana mu'adh radifa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala rahli akan sirdi bai faɗi sirdin menene ba amma kamar yadda wasu ruwaya wasu ruwayoyi suka bayyana suka fayyace sirdin nan na jaki ne فقال يا معاذ ya goyo shi sai yake masa magana yake cewa ya mu'azu mu'azu sai ya ansa masa da cewa labbaika ya rasulallahi wa sa'adaika allabbu shine al-ijaba allabbu shine al-ijaba an yi tasniyar ta ai ijabatan laka ba'da ijaba amsa maka bayan amsa maka wannan tasniya din littaukid an biyanta kalmar domin a ƙarfafa maganar don ya ƙarfafa ansawarsa ya ce ka amsawarka ko amsawa gare ka bayan amsawa wato zan ansa maka ba ma sau ɗaya ba amsawa bayan ansawa wasa adaika ai is'adan laka da is'ad zan ji yadda kai daɗi zan maka abin da za ka ji daɗi bayan abin da za ka ji daɗi wato wannan yana nuna kamalar ɗa'a sagare shi zai ansa masa bayan ansawa in zai kirawo shi sau ɗari zai ansa in zai nemi ya jiyar da shi daɗi sau ɗari zai jiyar da shi daɗi shi ne ma'anar kalmar labbaika wasa adaika zan ansa maka bayan ansawa zan jiyar da kai daɗi bayan jiyar da kujerwa daɗi wato ba iyaka kala ya sake cewa ya mu'az ya kai mu'az mu'azu ya sake cewa labbaika wa sa'adaika wato haka har suka yi sau uku kamar yadda ya zo karara a cikin sayo muslim abin ya maimaitu da kiran da amsawar duka ya kirawo shi ya ansa ya kirawo shi ya ansa har sau uku duk ya yi wannan ne don ya jawo hankalinsa kuma shi da kansa mu'azu bin jabal din ya ji cewa abinda zai zai annabi sallallahu alaihi wasallam zai faɗa masa babban abu ne ba kankani ba na har yayi ta kiransa har sau uku wannan tambihi ne da jawo hankali to shine yasa ce salatan haka suka yi har sau uku qala daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace da shi ما من أحد يشهد ilaha لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله min من قلبه إلا حرمه الله على babu wani wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah zai ce ya shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma annabi sallallahu alaihi wasallama manzo ne na Allah sidqan min qalbihi yana mai gaskatawa tun daga zuciyarsa tun daga kokon zuciyarsa abin yayi jiji yayi saiwa yayi jijiya daga zuciyarsa har zuwa gabansa to in yayi haka face Allah ya haramta shi ga wuta wuta ba za ta ci shi ba Sidkan. da annabi ya ce Sidkan yana mai gaskatawa domin a fitar da kalmar shahadar munafiki munafiki zai ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wallahu yashhadu wallahu ya'lamu innal munafiqina lakazibun a lokacin da suke faɗar haka Allah ya san ƙarya suke ba da gaske suke ba maganar ba daga zuci take ba ba ta wuce fatar bakin su ba shi yasa annabi ya sidqan dan kada munafiki dan kada munafiki ya samu gurin shiga anan min qalbihi min qalbihi wannan kalmar shahadar yana yin ta tun daga zuciya ay yashhadu min qalbihi yashhadu bi lafzihi wa yusaddiqu min qalbihi ko yashhadu min qalbihi tun daga zuciyarsa yana shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah ko shahadu bi lafzihi wa yusaddiqu bi qalbihi yana shaidawa da bakinsa da lafazinsa da muryarsa sannan kuma zuciyarsa tana gaskatawa Aqtibi yana faɗa yana cewa sidqan uqima huna maqamal istiqamati domin dan ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah amma baka kafu akan wannan ba tun ya faɗi haka kuma ya ci gaba da yin abin da ya saba yi ya ci gaba da saba wa Allah babu istiqama maimakon ya zama cikin waɗanda Allah ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu shi ya zama babu istiqama din ya dai ce ashhadu an la ilaha illa amma ya ce amma kuma babu istiqama din to al-imam tibi yake cewa sidqan din nan da annabi ya faɗa yana mai gaskatawa Idan wannan kalmar ta zama a matsayin istiqama ɗin da ake bukata a wajensa domin abinda duk ake kira sidko akan yi akan kirawo maganar da ta dace da waƙi sidko alqawlul mu'abbaru anil waqi yusamma sidq kai magana kuma aga haka take ana kiranta sidko wato gaskiya haka nan kayi magana maganar da ta saba ayyukanka ba ita ma ana kiranta as-sidqu saboda ka kalmar sidkan da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama ta kunshi maganar da ka faɗa ta zama tana da tushe daga zuciyarka sannan kuma ta zama tana da tasiri akan gabanka wato ta fuskar aiki ya kasance ayyukanka suna gaskata kalmar da ka faɗa kamar yadda Allah ce wallazi ja'a bis-sidqi wa saddaqa bihi wanda ya zo da gaskiya ita ce kalmar shahada wa saddaqa bihi sannan ya gaskata kalmar ta hanyar ayyukan kwarai ya tabbatar da abin da ya faɗa aka gan shi a aikace to wannan shine wanda yake wuta ba za ta ci shi ba ibnu hajar yake cewa abinda addibi yake bukata yake nufi da wannan magana don ya kawar da Ishkali, wani rikicewar fahimta da za ta iya zuwa a kwakwalwar mutum da yadda wannan zahirin wannan hadisi yake nuna dukkan wani wanda ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah kenan ba zai shiga wuta ba domin hadisin bai rarrabe wani banda wani ba bai ce wane zai faɗi la ilaha illa ya shiga wuta wane ba zai faɗa ba wane kuma ya faɗa ya shiga aljanna a'a hadisin ya nuna dukkan wani wanda zai ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah to zai shiga aljanna a halin sunna kuma sun sani akwai dalilai waɗanda babu ko shakka a cikinsu babu sofanin shakka a cikinsu a alkur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke tabbatarwa da cewa akwai waɗanda suke usatul mu'minina masu sako cikin muminai wanda suka yi sako duk da tauhidinsu sun saba wa Allah kuma waɗannan za su shiga wuta Allah ya ambata ya ce wanda ya kaza zai shiga wuta innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira kaga alladhina ya'kuluna amwalal yatama masu cin dukiyar marayu ai ba za ka ce da su kafirai ba kuma za ka samu cikin masu cewa ashhadu an la ilaha illallah a samu masu cin dukiyar marayu Allah ya ce za su shiga wuta mai tsananin kuna to kuma wannan hadisin ya nuna wanda ya faɗi kalmar shahada ba zai shiga wuta ba waɗancan kuma dalilai da dama waɗanda suke nuna cewa wanda duk ya aikata saƙo Allah maɗaukakin sarki zai shigar da shi wuta a yi masa azaba sannan daga baya kuma su samu ceto na annabi sallallahu alaihi wasallama ko na salihan bayi a fitar da su daga wannan wutar to kenan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a wannan hadisi ya ce ma min ahadin shahadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allah ala nari ba yana nufin kenan dukkan wani wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah ko me zai aikata na zunubi sai ya shiga sai abin da ba zai shiga wuta ba hadisin kenan ba haka yake nufi ba mutum zai faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah sidqan min qalbihi amma kuma ya zama na ya aikata wasu ayyuka na saban Allah a dalilin su Allah madaukakin sarki ya shigar da shi wuta saboda haka wannan hadisi kenan muqayyadun ne bil a'malis salihah ما من ya يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مع الأعمال tare da ayyuka na kwarai to kasancewar zahirin hadisin yana nuna kenan wanda duk ya faɗi la ilaha illallah ba zai shiga wuta ba wani zai iya fahimtar sa ba daidai ba ya ce to a ashe kenan ma dan duk abin nan ma da muke yi ashe ba za mu shiga wuta ba tunda dai muna faɗin la ilaha illallah kuma da gaske muka faɗe ta har zuci muka faɗa ba mu yadda cewa akwai wani abin bauta da gaskiya ba Allah ba ba mu yadda cewa akwai annabi sallallahu alaihi akwai wani ba mu yadda mun yadda kuma cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yaji cewa to tunda ya yadda da wannan ashe kenan koma me yayi wannan abin da zai yi na sabon Allah ba zai hana shiga aljanna shi yasa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da mu'az kada ka je ka gaya wa mutane wannan magana za su fahimce ta ba daidai ba wannan ya sa su suke yin aiki na kwarai shi kada ka faɗa musu malamai sun ba da ansa daban-daban game da wannan hadisi wasu suka ce a nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana nufin wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah ya tuba daga dukkan abin da yake yi na laifi sannan ya mutu akan haka shi annabi yake nufi da cewa illa harramahu Allahu ala nar wannan daya daga cikin a daya ce daga cikin fassarorin malamai wasu kuma suka ce abinda manzo sallallahu alaihi wasallam yake nufi ko abin da ya sa manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan ya faɗe shi ne qabla nuzulil fara'id kafin farillai na musulunci su sauka duk da hadisin bai magana sallah azumi zakka ba ya ce kawai wanda ya ce la ilaha illallah yana mai gaskatawa daga zuciyarsa ba zai shiga wuta ba wasu malamai suka ce manzo Allah yayi wannan magana qabla nuzulil fara'id kafin a saukar da a farlanta sallah azumi da sauran ayyukan shari'a a wannan lokaci kalmar shahada ake bukata kai ka shiga aljanna to malamai sun ce wannan ansar da wasu suka bayar gaskiya ba fassara ce da take mai kyau domin wannan hadisi irinsa ya faru ga abu hurairata kamar yadda muslim ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa a wani hadisi dogo da yake cikin sayo muslim annabi yake cewa ashadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah la yalqa allah bihima abdun ghayra shakkin fihima illa da qalbin na shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma ni ma'aikin Allah ne in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan kalmomi guda biyu jumloli guda biyu babu wani bawa da zai sadu da ubangijinsa da zai sadu da ubangijinsa yana kansu waɗannan kalmomi guda biyu gaira shakin ba kuma yana mai shakka ba face ya shiga aljanna abu huraira daga baya baya shiga musulunci don bai shiga musulunci ba sai shekara ta bakwai a wannan lokaci kuma an farlanta sallah an farlanta azumi an kaga kuma ga hadisin ya zo irin sa ya zo daga Abu Huraira kaga ashe kenan waccan fassara da waɗannan malamai suka yi bata zauna daidai ba kuma akwai hadisin Abu Musa al-Ash'ari shi ma Abu Musa al-Ash'ari shi ma kuma kusan shekara ɗaya suka zo suka musulunta gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ko suka zo da musulunci su ga annabi sallallahu alaihi wasallama a kusan shekara ɗaya suka zo bayan an farlanta farillai saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ba ya faɗi wannan bane kafin farlanta ayyuka na farilla daga cikin irin ansoshin da malamai suka bayar na fassara wannan hadisi wasu sun ce wannan hadisi kharaja makhraj al-ghalib idh al-ghalib anna al-muwahhida ya'malu at-ta'a wa yajtanibu al-ma'siyah suka ce wannan hadisi Allah yana magana ne annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana ne bisa ga galibi mafi yawa mafi rinjaye na jama'a da wuya a samu mai ta Allah mai tauhidi kuma a same shi baya aikin da'a a same shi baya guje wa ma'asiya suka ce da wuya a samu wannan galibi an fi samun masu tauhidi masu da'a masu guje wa ma'asiya ko da za a samu waɗanda suke ba sa ainihin suna barin wasu ayyuka na da'a suna fadawa cikin wata wani aiki na ma'asiya to wannan yan kaɗan ne ba su ne mafiya yawa ba wasu suka ce abinda hadisin yake nufi tahrimuhu ala nar wato tahrima khuludihi fi nar hadisin yana nuna illa haramahu Allah ala an-nar face Allah ya haramta masa ya haramta shi shiga wuta ana nufin shigarsa ciki ya dawwama amma zai iya shiga ciki daga baya Allah ya fito da shi bayan an wanke shi daga zunubansa da ma'asinsa harramahu da ake magana anan tahrima khuludihi ake nufi haramta dawwamarsa la asla dukhuliha ba ana nufin asalin shigan ba zai iya shiga amma kuma bayan ya shiga saboda wata ma'asiya tashi ko wasu ma'asi nashi daga baya Allah zai fito da shi ya shigar da shi aljanna wasu kuma suka ce ko kuma ana nufin ba zai shiga wutar da Allah ya tanade ta ga kafirai ba wannan kuma baya hana ya shiga wutar da take ajin masu saban Allah ce wasu haka suka ɗauki fassarar wannan hadisi wasu kuma suka ce a ta ana nufin a haramta jumillarsa wato wuta ba za ta cinye shi gaba ɗayansa ba tunda ya zo a cikin hadisu shafa'a cewa wuta ba za ta ci mawazi sujudi ba ba za ta ci guraren da ɗan adam yake yin sujjada a kansu ba ba ta ci tafin hannunsa ba ba ta ci goshinsa ba ta ci hancinsa ba ba ta ci ainihin yatsun kafafuwansa ba domin da waɗannan gabansa ne yake sujjada don haka Allah ya haramta wuta ta ci mawazi sujudi ko da an jefa ne cikin wuta saboda wani abu na saban Allah da ya yi Allah ya haramta wa wuta ta ci dukkan gaban da yake amfani da su wajen sujjada kenan hadisin yana nuna illa harrama harramahu Allah ay harrama jublatahu 'ala an wuta ba za ta cinye shi duka ba kamar yadda za ta cinye kafiri to haka nan harshen sa da yake tauhidi yake ambatan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah da su da shi wannan harshe shi ma ba zai kone ba wannan duk kaɗan ne daga cikin fassarori da malamai suka yi wa hadisi a takaice abin da suke so su nuna hadisin ba yana nuna cewa duk abin da ka yi ba kawai aljanna ba za ka kuta ba yana nufin dai Allah maɗaukakin sarki zai shigar da mutum aljanna a dalilin tauhidinsa zai haramta masa dawwama a wuta a dalilin tauhidinsa in dai har ya zo da tauhidi to ba zai shiga wuta irin shigar da kafirai za su yi ba wannan shine jimillar abinda malamai suka yi nuni to amma kasancewar hadisin wani zai iya fahimta saba daidai ba sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce wa mu'azu ibn jabal kada ka gaya wa mutane za mu zo ƙarin bayani akan wannan qala yace ya rasulullahi afala ukhbiru bihi an-nas fayastabshiruna ya rasulullahi bazan gaya wa mutane wannan hadisi ba fayastabshiruna sai su yi farin ciki su yi wa juna albishir fa yastabshiruna sai ya zama yastabshiruna anan khabar ne li li mubtada'in mahdhuf fahum yastabshiruna fahum afala ukhbira bihi nas fahum yastabshiruna tunda an zo da ƙarin nu'ara a ƙarshe dole ne a yi masa wannan irabi amma a wasu ruwayoyin ya zo fa shiru babu nun to wannan shi fi tafiya daidai da zahirin na hau ko domin fa idan ta zo ba'da nafi ko da istifham ko ba'da da ard takan zama takan fayastaf mansuba ce fa a goge wannan a raɗin dan ta zama alamar nasaba an gane ko afala nafiyu ne ukhbira anan babu wani iskali amma tabbatar da wannan nu'ara din aka ce fayastabshiruna to ya canza annabi sallallahu yace idan yattakilu idan ka gaya wannan hadisin sai su ainihin sangarci ce a ah, to ai shikenan tunda ma kalmar shahada kawai ita kadai ta isa ta haramta mana shiga wuta dan menene zamu ci gaba da sauran ayyuka na musulunci shikenan sai su sangarce annabi ce idan yattakilu in har ta kai musu kenan za su sangarce a wata ruwayar ta cikin ruwayoyin littafin bukhari ruwayar asili da kushmihani ta zo da lafazin idan yankulu bin nuni wa zammil kaf idan maimakon idan yattasib yattakilu sai yace idan yankulu ay yamtani'u an ta'at ko yamtani'u an al'amal in haka ne shikenan sai su ƙin aiki su dogara da abinda za su fahimta a karan farko daga wannan hadisi tare da cewa ba haka yake nufi ba bazzar ya rawaito hadisi a cikin musnadinsa wanda ibnu hajar al-asqalani ya inga ya hassana hadisin ya hassana isnadinsa hadisin abu sa'id al-khudri cikin wannan kissa annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama da farko ya yi wa mu'azu izini da ya je ya faɗa daga baya sai mu'azu ya haɗu da umar ya gaya masa sai umar ya ce la ta'jal kada kai gaggawa ya zo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah anta afdalu ra'ayi ra'ayinka fi namu tunaninka ya fi namu ijtihadinka fi namu inna an-nasa idza sami'u dhalika ittakalu 'alaiha mutane fa idan suka ji wannan bishara sai su sangarci fa qala faraddahu faruddahu yace to ka dawo da shi ya dawo da mu'az yace da shi kada ya gaya wa mutane in ya gaya musu za su sangarci to kaga wannan a iya lissafa shi kenan daga cikin muwafaqatu Umar abubuwan da Umar ya faɗa kuma ya dace da daidai haka ta faru kamar yadda ya zo cikin sayo muslim hadisi dogo kitabul iman hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu da yace wata rana suna tare da annabi sallallahu alaihi wasallama a ɗaya daga cikin yaƙe-yaƙe ko samame da suke fita sun fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin dare sai suka nemi sannabi sallallahu alaihi wasallama sai basu gan shi ba sai tsoro ya auka wa mutane kada abokan gaba ne suka sace shi suka yi awon gaba da shi amma ana tare da shi cikin dare amma ba gan shi ba saboda haka mutane sai suka firgita suka bazama cikin cikin jeji suna neman annabi sallallahu alaihi wasallama abu huraira yace fa kuntu awwala man fazi zamani ne farko wanda na bazama na yi gaba kafin mutane ba su biyo bayana ke yana tafiya yana tafiya ya ce ya shiga ya fita ba inda bai leƙa ba bai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai zo ya ga wani a gwalalo na ruwa inda ruwa yake gudu ya ce fahtafastu kama ya tafizu ta'ala na matsa jikina kamar dan dila haka na kutsa ashe wannan gwalalo din yana shiga har cikin wani wani lambu ce ina kutsawa na shiga wannan lambun sai na ga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce abu huraira lafiya ce ai mun neme ka ba mu ganka ba muka zaci cewa abokan adawa sun yi awan gaba da kai sauraka mutane suka bazama suka firgita kowa ya fita neman ka fa kuntu awwala min fadli ne farkon wanda ya firgita har na zo na dunkule kaina kamar wani dan alade na kutso cikin wannan lamba manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga takalma na guda biyu ka fita فأول فمن لقيته وراء هذا الحائط فبشره بالجنة هاتان نعلي خذهما فأول من لقيته فمن لقيته وراء هذا الحائط فبشره بالجنة يا باشا تاكلمن سا guda دان dan ya علامة دو وانا wanda ka gamu da shi bayan wannan lambun kawai lafazin yadda ya zo fa'awwalu awwalu man laqitahu fa man laqitahu yashhadu an la ilaha illa Allah mustaqinan biha qalbu fa bashirhu bil janna wanda duk ka gamu da shi yana shaidawa babu abun bauta da gaskiya sai Allah mustaqinan biha qalbu yana faɗa da yaqini da sakankan cewa har zuci to zai sa bishara da aljanna yace ya fito da takalma annabi sallallahu alaihi wasallam a hannunsa yace fa awwalu man laqitu umar farkon wanda na faɗi da shi shine sayyidina umar yana haɗuwa da da Umar sai ya ce na haɗu da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin lambun nan ya bani waɗannan takalman sani da Umar ya san takalman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba shi takalman ne dan zama shaida ba ko sahabbai ba sa irin wannan cika baki sai da shaida ba za a karba ba bare wani ya zo ce ya lamunce maka aljanna haka kawai ina shaida ka hujja sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk matsayin su sai da wata hujja amma wani sai zai ce wai ya gamu da manzo Allah ya ce duk mabiyansa yan aljanna ka duba irin wannan ka bara saboda haka ce waɗannan takalman manzo Allah ne a hannuna ya ce da ni dukkan wani wanda na haɗu da shi a bayan wannan lambun sannan yana mai shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah tun daga zuci yana mai yaƙini to masa bishara da aljanna da Umar ya ji haka sai ce ya Aba Huraira irji' fadafa'ahu qala hatta kharartu li isti sai da umar ya ce kuma ya ture shi da ya ture kirjinsa da hannunsa abu hurairah ya ce sai da na fada akan duwawuna ya tashi abu hurairah ya juya dole ya koma yana juyawa sai da umar ya bi bayansa ya shiga ya samu manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kai fa ka aike ni amma ga shi na game da Umar ya koro da har ya ture na faɗa akan duwawuna sai na Umar ya zo ya ce ya Rasulullah Abu Huraira na game da shi ya ce kaza kaza kaza kaza ya ce eh ni na tura shi ya ce ya Rasulullah mutane idan suka ji haka za su zangarci za su zangarci a kyale su su yi aiki su bauta wa Allah sai manzo Allah ya ce idan fa a kyale shi saboda ka da Umar yana da irin waɗannan mawaƙin din Mu'az ibn Jabal lokacin da ya zo mutuwa sai ya ga bai kamata ya mutu bai ba da wannan bishara wa akhbara biha mu'az inda mautihi ta'assuman mu'azu ya bada labarin wannan hadisi ko wannan bishara lokacin da ya zo mutuwa ta asuman dan ya fita daga cikin zunubi zunubi na mai zunubi na koye na koye ilimi kada ya fada cikin waɗanda Allah yake la'anta saboda sun koye ilimi to wannan abu da mu'azu ibn jabal yayi karshen rayuwarsa yana nuna mana cewa wannan hani da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi masa ba hani ne na haramci da ya ce kada ya gaya wa mutane dan da harin yana haramci ba yadda za a yi ya ba da labari ya ce kuma ya fita daga zunubi in ya ba da labarin ne ma zai fada cikin zunubi ashe kenan hanin da aka yi masa ba hani ne na haramci ba ko kuma ya fahimci hanin da aka yi masa hani ne na idan mutane za su fahimci sangar cewa daga wannan hadisi amma idan ya fahimci ilimi ya watsa cikin mutane sun fahimci kowane hadisi da inda ya sa gaba babu laifi ya faɗa musu shi yasa da yaga cewa yanzu mutane sun gane sun fahimta sai ya gaya musu ko kuma ya fahimci cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya hana shi ya gaya wa mutane wannan hadisi wato ya tara mutane ya gaya musu gaba daya amma wannan baya nuna cewa ya iya gaya ma wasu masu ilimi masu fahimta waɗanda ba za su fahimci abin a gurgunce ba hadisin yana hana gaya wa gama garin jama'a da ba ilimi ne a gabansu ba kawai a zo cikin jama'a yan tasha kawai a dinga faɗa irin wannan hadisi sai a ah, to ashe su daidai ma suke yi saban Allah ma da suke daidai ne kamar wani shehi aka ce in zai saba wa Allah sai ya kira almajiransa ya ce kai Allah fa ya ce in ba ma saba masa fa sai ya halaka mu fa ya kawo wasu saboda haka Allah yana son saban nan ba ka duba <laughs> mugun shehi wai haka yake haka a cikin Allah ya ce wai hadisi ne sahihi a cikin muslim ba dan kuna zunubi kuna neman gafara ba da na tafiyar da kuna kawo waɗanda za su zunubi su neme ni gafara gafarta musu a hadisin raja ne hadisai ne da suke kinsawa mumini kyakkyawan tsammani ga ubangijinsa a hadisin raja hadisan da suke kinsa wa mumini kyakkyawan tsammani ana so kuma ya hada su da ahadithul wa'id kada ka dauki ahadithul raja su kadai ba tare da ka dau ahadithul wa'id ba kada ka dau ahadithul wa'id ba tare da ka dau ahadithul raja ba waɗanda suka dau hadisai na wa'idi kawai ba su hada da na raja ba su ne suka fada cikin aqida ta khawarij saboda haka kullum suna kallon abu da bakin gilashi babu wanda zai saba wa Allah ya tuba a karɓi tubansa in ya mutu yana saban Allah kawai wuta zai je kuma in ya shiga ya dawwama kenan saboda haka su sa wa mutane tsoro su firgita su ba zama mutane su ga addini ma ba za su iya yi ba to wannan aqida ce ta khawarij su kullun suna kallon janibin wa'idi ne janibin narko janibin azaba ba sa kallon janibin rahama wanda kuma zai dauki ahadithun raja hadisan fata kyakkyawan tsammani su kadai ya bar ahadithul wa'id shi kuma zai fada da murji'a aqidar murji'a kuma aqidar murji'a har kullum nunawa suke yi saban Allah baya tasiri wai kamar yadda da'a ba ta yin tasiri tare da kafirci hakanan su asiya ba ta tasiri tare da imani saboda su abun su imani wani abu ne sandarandam wanda baya baya karuwa baya raguwa to kaga waɗannan sai suka ɗau a raja kawai shi yasa ake kira su al-murji'a yurji'una al-a'mal an al iman suna jinkirta ayyuka suna fitar da ayyuka daga abin da ake cewa imani to mumini ana so ya hada janibin biyu janibul khawfi shine janibul wa'id wa janibul raja wa janibul raghaba shine janibin janibul raja janibin wa'ad yad'una innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaban raghaban wannan shine janibin raja wa rahaban shine janibin al-khawf janibul wa'id kamar yadda Allah ya sifanta salihan bayi da ta jafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa to wannan shine zai sa imanin mu'mini ya zama ya samu balance ba zai yi azarbabiya irin ta khawarij ba ba kuma zai sakar abin nan sassauci ba irin da murji'a zai zama yana da balance a cikin imaninsa to saboda haka tana yi wa mu'az da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya masa cewa kada ya gaya wa mutane ya fahimci cewa ana nufin kada a gaya wa gama garin jama'a waɗanda ba ilimi ne a gaban su ba su yi wa abin mummunan fahimta sannan ya fahimta daga baya cewa a iya gaya wa keɓantattun mutane waɗanda suke da ilimi waɗanda suke da kyakkyawar fahimta don haka da ya zo mutuwa ya faɗa kuma wancan hadisi na sayyidina umar da muka faɗa na muslim <coughs> hadisin sa da abu huraira yana nuna kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a faɗa dan maslaha dan maslaha tunda da farko kaga shine ya tura Abu Hurairah ya ce aje a ga mutane sayyidina Umar ya zo nuna masa cewa mutane suna buƙatar maslaha in aka gaya musu a yanzu wasu ba karatu suke ba wasu ba addini suka sani ba wasu daman suna jira su samu kiris ne to da suka ga aya ga annabi ya ce duk wanda ya ce la ilaha illallah mustaqina biha qalbuhu dakhala aljanna shikenan za su watsar da aikin alkhairi su yi ta abin da suka so na fasha'a sai na umar ce yana ga a kyale su su je su aiki na kwarai su shiga aljanna bisa ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallam ce fa khallihim to ka kyale su wannan ya nuna kenan maganar da abin da ya faru tsakanin sayyid manzo sallallahu alaihi wasallam da mu'adh ibn jabal ya faru kenan bayan kissar abu huraira bayan kissar abu huraira bayan ya abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam da yace je ya faɗa sai na umar ya ba da shawara cewa a bari kada mutane su yi mummunar fahimta daga na wannan lokacin da ya zo ya gaya wa mu'az mu'az ya ce ya fita ya faɗa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi a kada ka faɗa musu za su garci. daga baya a mu'az ibn jabal ya ga cewa ya kamata mutane su sani musamman ma waɗanda suke da ilimi waɗanda ba za su sangarce ba waɗanda za su fahimci cewa a shi musulunci ba kawai aƙidar zuciya ba ce kawai har da ayyuka na gabbai wannan hadisi kamar da kuka gani imam bukhari ya kawo shi a karkashin babu man khassa bil ilmi qauman duna qaumin karahiyata Allah ya babin da yake magana akan wanda zai keɓance ilimi ga wasu banda wasu don gudun kada a kasa fahimta ya nuna kenan a cikin wani abu na ilimi ana iya sanar da wasu a sanar da wasu wanda ka wawa ne ba da fahimta gabo tari ne baya gane komai to irin sa bai kamata komai ka gaya masa ba sai je wata makuda fahimta kana cewa zaidu yana rubuta bakru kana rubuta kana cewa da shi amru yana rubuta zaidu shi wani abu da ban yake fahimta ba abin da kake faɗa ba to irin sa sai ka ɓoye masa wani abu malamai suna cewa na fa'isul ilmi ilimi mai tsada ba a zuba shi gaban kowa mai daukan ilimi mai tsada ya baje shi gaban kowa da kowa kamar mai daukan zinare ne da gwalagwalai ya je ya juye gaban alhanzir gaban wata dabba a ba za ta ga kimar abin ba shi yasa al yake cewa fihi annahu yajibu an yukhassa bil ilmi qaumun lima fihi min ad-dabt wa sihhat al wannan hadisi yana nuna ya kamata ko ya wajaba a keɓe wasu mutane da wani ilimi saboda fahimta da suke da shi da kaifin abin nan kiyayewa da suke da shi da kaifin fahimta wala yubzalu al-ma'na al-latif liman la yasta'hiluhu min al-talaba kada a wata ma'ana wacce take ta ƙurya wacce take buƙatar tunani kafin a gano ta kada a zo a juye ta gaban wanda yake mai ƙaramin fahimta ne cikin ɗalibai da wanda ake tsammanin ko ake tsoron idan ya ji wani abu zai ɗauke shi ya yi masa mummunar fassara ya je ya ta halatta wa mutane abin da ya ga dama saboda karancin fahimtarsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana mu'az ibn jabal ya baza wannan ilimin maliku yana cewa min izalatil alimi an yujiba kullu man sa'alahu yana daga cikin wulaƙanta kai malami duk tambayar da aka yi masa ya ansa wata tambayar aka yi mutum idan ya duba tambayar zai fahimci inda mai tambayar ya sa gaba a kowane abu da yake so ya cimma karkashin tambayar sa to sai watsa da tambayar kada ya ansa masa don so yake yi ya fahimci yana so ne ya yi amfani da ansar da za a bashi je wani abin da bai dace ba to kada ya ansa wannan tambayar saboda haka ilimi ba a sa shi gaban wanda bai cancance shi ba hadisin yana nuna halaccin mutum ya hau dabba kuma ya goyi wani domin a zahiri idan ba dan annabi sallallahu alaihi wasallama ya goyo wasu daga cikin sahabbansa a bayan jaki ba da kana iya cewa mutum ya hau jaki ya goya wani akwai azabtar da dabba a ciki ko ta akwai wahalar da dabba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wanda yana nuna halacci yafi kowa tausayi da a ce akwai wahalarwa ga dabba to da ba zai hau da wani akai ba domin shi annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya nemi a tausaya da dabbobi shi ya nemi a tausaya musu kuma suna kai kuka wajen sama idan an matsa musu kamar yadda wani raƙumi ya kai kuka gare shi sallallahu alaihi wasallama cewa mai shi yana matsa masa kaga a shaida akwai wahalarwa idan mutum biyu sun hau jaki to da annabi sallallahu alaihi wasallam bai bari an hausu ba an gane ko amma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana mutum ya riki dabbarsa kamar mimbari wanda zai hau dabbarsa ya tsaya akai ya yi taiwa mutane abin da duk sanda zai yi darasi a kawo masa dabbar sai hau akai akwai wahalarwa a ciki inda wani dan abu ne takaitacce zai yi ya wuce to amma yanzu zai mutumin da zai darasi awa daya ko awa daya da rabi kuma a ce ya riki dabbar saka abin nan a kujera a kanta zai zai tana tsaye ya hau ya yi awa ɗaya da rabi yana yi wa mutane jawabi ko awa biyu kaga akwai wahalarwa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a wasu hadisai ya hana an tuttakhadha marakib an tuttakhadha al-baha'im al-karasi ko al a al-karasi na al-karasi ya hana a riki dabbobi a matsayin kujerar da mutum zai hau don ba da darasi ko ba da ilimi haka nan a cikin wannan hadisi muna fahimtar tawalu'un annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ne mutum mai tawalu'u shi yasa ba ya hauja ki in ba dai yana da tawalu'u ba mutumin da yake da matsayi na annabi sallallahu alaihi wasallama domin shi yake da sarautar duniyar musulmi gaba ɗaya a wannan lokacin duk inda musulmi yake a duniya yana karkashin gudanarwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama amma duk da haka sai ka ga ya hauja ki har ya dora wani wanda yana nuna tawalu'unsa sallallahu alaihi wasallama kuma har ila yau wanda yana nuna matsayin mu'adh ibn jabal a ilimi har annabi sallallahu alaihi wasallam ya kefe shi ya gaya masa wannan magana da a ce ba mutum ne mai fahimta ba da a ce mutum ne wanda yake da gurguwar fahimta ko mai takaitacciyar fahimta annabi zai kebe shi ya gaya masa wannan magana ba gaya masa wannan magana tana baka labarin cewa mu'az ibn jabal yana ɗaya daga cikin fitattu masu kyakkyawar fahimta duk da karancin shekarunsa a lokacin an gane ko haka nan a hadisin yana nuna ɗalibi idan bai gane abu ba ko in yana taraddudi kai kawo kan abu ya kamata ya nemi ƙarin bayani shi yasa mu'adh ibn jabal anan ya nemi ƙarin bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam afala ukhbiru bihan nas afala ukhbiru bihin nas na iya ba wa mutane labari ba na ba wa mutane labarin wannan ba kaga sai da ya nemi ƙarin bayani akan wannan sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi ya nuna masa cewa bai kamata ya yada abun ba ashe kenan idan akwai wata fa'ida da malami baya so kowa da kowa ya santa domin watakila akwai wanda zai mata gurguwar fahimta to ɗalibin da yake so zai yada wannan ya kamata ya nemi izinin malaminsa kafin ya yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a nan za mu ga mu'azab da jabal sai da ya nemi izinin sa. duk wannan shine dalilin da yasa imam bukhari ya kawo wannan hadisi a cikin wannan kitabul ilmi a ƙarƙashin wannan babi abin yana da alaka da ɗalibi da malaminsa yana da abaka da ilimi yana da alaka da yada shi yana da alaka da irin nau'in ilimin da ya kamata a baza kolin shi ko ina da ina ba daidai bane mutum ya zo kawai ya ta karanta a hadisin raja ba tare da kawo a hadisin wa'id ba ba tare da gwama su ba kawai ya ta karanta wa mutane hadisan da suke nuna gafara da da yafewa da cewa kawai mutum yana kalma shahada zai tafi aljanna ba tare da yana hada musu da bayanin wa'idi ba domin wannan zai jawo mutane su yi gurguwar fahimta musamman mutanen da suke gama gari da imani abin da ilimi bai ratsa kwakwalwarsu ba dan da nan ne za su yi mummunar fahimta Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gane ya ba mu dacewa ya ba mu ilimi mai amfani ya kara mana fahimta wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in dila na ci ko alade eh to dilan nake nufi ba aladen ba wannan yana cewa wani dan uwa ne ma'aikacin banki ya yi min kyautar kuɗi shin ya halatta na karɓa na ci saboda na ji malamai suna maganganu a game da aikin banki kamar da muka faɗa ba duk aikin banki ne yake haramun ba wanda yake da alaka da ribar kai tsaye ba da bashi da ruwa ko karɓar bashi ko rubutawa cike fom din da ba da bashi wannan haramun ne malamai duk abin da suke bayani kenan ni duk fatawar malamanmu na sunna gaba ɗaya da na karanta ban ga wanda ya ce ya halatta ba su ibn ba su ibn ifemin su shekh nasiruddin albani duk da waɗannan manya-manya dai waɗanda su ne fitattun malamai a wannan zamanin na sunna ba wanda ya halatta wannan amma suna cewa idan aikin da mutum yake yi a gurin bai da alaka da ba da riba da rubuta ta da shaida a kanta da waye da waye wannan ba komai akwai wanda zaka samu shi aikinsa kawai a cikin banki in kaka ajiya ya karba ya lissafa ya baka fom ka cike ya lissafa ga inda ka kawo ya tabbatar cewa abin da yake rubuce daidai ne abin da ka kawo daidai ne ba ma shi yake shigarwa a kawon ba shi wannan shine aikin sa kaga wannan baka ta yana da alaka da bada bashi da ruwa ko karbar bashi da ruwa shi aikin karba taimakawa masu kawo ajiya an gane ko kaga wannan ba za ka iya cewa ah, yana ta'amuli da daga ba ka haramta masa wannan aiki na'am a'a shi dai aiki yayi kuma gurin nan ana yin aikin da yake mai kyau ana yin wanda bai da kyau saboda haka baka iya cewa a'a shi dai aiki yayi kuma gurin nan ana yin aikin da yake mai kyau ana yin wanda bai da kyau saboda haka baka iya cewa gaba ɗaya duk abin da ya fito daga gurin haramun ne mutumin da yake sana'a amma kuma yana taɓa zalunci baka cewa duk kuɗin da ya fito hannunsa haramun an gane ko idan mutum kuɗinsa ya haɗu da halal da haram baka haramta kudin sa gaba daya to haka nan bankin akwai abin da yake ba haram bane a ciki akwai abin da yake haram ne don haka baka cewa duk abin da ya fito daga ciki kai tsaye haram ne idan mutum zai samu wani aikin da yake nesa da wannan ya fi kwanciyar hankali amma ba za a yi masa zafi ba sosai a ce yana cin haram duk da cewa aikin nashi yayi nesa da wannan duk sannan ya tambayi abin nan ajiya a banki ya iya aje kudinsa a banki saboda larura wannan kuma abinda malamai gaba ɗaya suke faɗa cewa akwai larurar yin haka domin kiyaye dukiya yana daga cikin addaruriyatul khams wasu larurori guda biyar na rayuwar dan adam wanda ba zai iya zama babu kulawa babu kulawa da su ba tsara dukiya yana daga cikin su shi yasa aka haramta sata aka haramta zamba da cin dukiyar mutane ba bisa ga haƙƙi ba haka sannan aje dukiya mai yawa a gida takan iya jefa mutum cikin hatsari rayuwarsa takan iya shiga hatsari saboda barayi da 'yan fashi da miyagun mutane to kaga wajen kare ransa shi ma zai buƙaci ya kai su inda zai tsare ransa tsare rai shi ma yana daga cikin adaruriyatul khams don haka malamai suke cewa ajewar babu komai sai dai idan an dawo masa da ruwa da wani abu a kai bayan ya je karba to wannan abin da aka kara masa kada ya ci kada ya cakuɗa shi da dukiyarsa ya kamata ya fitar da shi ya amfanar da al'umma da shi ta wata hanyar ta hanyar ya gina kwalbati ko ya gina kwata ko ya ciko ko wani abu da mutanen jama'a za su amfana da shi kada ya sa shi cikin dukiyarsa abinda suke faɗa kenan wannan kuma yana cewa hal hunaka shin akwai wani hadisi da yake hana a yi bacci bayan la'asar akwai hadisi amma bara gurbi ne baya da kyau akwai hadisi da yake cewa duk wanda ya yi bacci bayan la'asar ya samu taɓin hankali kada ya zargi kowa sai kansa to amma hadisin rubabbe ne ba ya da kyau saboda haka mutum kada ya ƙi yin abin da zai amfane shi saboda wani rubabban hadisi eh? eh an ce ne saboda haka duk sanda ka ga dama kai wankan ka ba inda aka ce ka kai wanka bayan lasar bayan ne bayan sallah asuba an kai bacci yana yake ba arziki to Allah ne Allah ne bai bada arziki ba bacci ba ana son albukur wato in mutum dan kasuwa ne yayi sammako wannan yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allah ja'ala al-barakata fil bukur a ubangiji ya sanya albarka cikin sammako wannan babu komai amma ba yana yake nuna cewa a idan kayi bacci zaka rasa arziki ba nawa ne ba mutanen da su gasu da masu arziki ne kuma ba sa ma tashi shi sha daya suna nan da yawa masu ma arzikin suka fiye yin haka eh, kai da kake tashi da sassafen ma baka ce mai ma'anar wannan hadisi al-ajma'u wal ma'adinu zubar wa fil rikaz al wannan hadisi abin da yake al al'ajma duk abin da dabba za ta halakar ko ta sarayar ba abin kadinsa wato dabba ce aka sake ta inda ake inda ake sakin dabbobi su yi kiwo sai ta tafi ta yi ta'adi ko kai ka zo ka aje kayanka a inda take kuma gurin kiwonta ne sai ta yi ta'adi to ba a cewa sai ba ka cewa sai an biya ka shine ma'anar al'ajma'u jubar wal ma'adinu jubar mutum ne yana haka abin nan abin nan guri ne wanda akwai ma'adanai a ciki na arziki akwai gwalagwalai akwai abin nan an san da arzikin ƙasa a gurin to in ka haƙo shi wannan abin da ka haƙo ya zama mallakar ka ba a cewa a lokacin da ka haƙo sai ka ba da wani kashi kawai ka je ka ci gaba da sarrafa shi dukiyar ka ci. za a yi mata kallo irin yadda ake kallon sauran dukiyar da ka mallaka sai shekara ta yi in ta kai lissafi ka fidda zakka amma ba a cewa ka kawo wani abu wa fir rikazil khums rikaz dukiyar da ba aka tsince ta ba bisa ba zata baka san da dukiyar ba ba kamar ba ma'adanai ba wanda an riga an san cewa gurin da ana samun kaza gurin a haka rijiya aka baka kawai sai sai kawai ka ga wani akwati cike da gwalagwalai ba ka yi cewa ga tayo tun zabanin samudawa suka binne shi zabanin adawa kai Allah ya ci shi to a dan ana karɓar kumusi ɗaya bisa biyar na abin da ka tako yaya matsayin kiran sallah kiran sallar yaro wanda bai balaga ba a masallaci daidai ne menene ne aka yadda ya limanci ma bari kiran sallar kai ladan kana so ka ɗaukaka matsayinka ne saboda na liman an ce ya hau kujerar liman ka kuma kana tambaya ya hau kujerar ka ko ko a'a ko ladan da ya rubuto tambayar nan ne me ya hukuncin kiran sallah a cikin masallaci a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a waje ake yi sai dai kowa ya san dalili saboda a wancan lokacin babu speakers da za su fitar da sautin da sautin ko ina ana buƙatar sai an fita waje da muryar mai kiran sallar za ta iska ta kwashe ta ta yi nesa da ita idan an ci gaba da kiyaye wannan din yana da kyau ba komai kamar yadda jujjuya kai da ake yi lokacin hayya ala sala hayya ala fala a juya kai abin dama da hagu kaga ana yin shi ne a wancan lokaci duk da wannan manufar amma kuma zai ci gaba da zama sunna ne a kiyaye shi din ba wani abu to kuma wannan ba shi yake nuna dan wani yayi a masallaci kuma a bude masa wuta a ce ya take sunna ba yadda wasu ke daukan abin bai kai haka ba gaskiya shi yasa za ga malamai ba sa lissafa shi cikin ma wasu sharuɗa na kiran sallah an gane ko kamar kiran sallah na biyu da na usman ya zo da shi eh, na farko kai da da kiran sallah ɗaya ne na juma'a shine lokacin da liman ya hawo kan mimbari shi aka sani ana yi zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin na usman mutane suka yawaita ya zamana gari ya ƙara fadi ana buƙatar kiran sallah din a yi shi da wuri yadda mutane za su shirya a lokacin na usman ya sa aka samu ladan da zai dinga fita kofar gari inda zai yi kiran sallah mutanen da suke cin kasuwa a bayan gari su ji kiran sallah su dawo gida su aje kayayyakin su su yi wanka don su shirya su masallaci shine al-azanul awwal da aka sa kiran sallah na farko wanda ake kiran shi al-azanul usmani kaga wannan ita ce hikimar da ta sa ya shi da aka samu amsa kowa masallatai kuma suka yawaita dan da kowa yakan yi kwadai ya sallar juma'a ne a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam duk madina da garuruwan da suke kewayen ta ba su da juma'a ba su zo masallacin annabi ba zaka suna buƙatar sanarwa cewa lokacin sallah kuma a wancan lokaci kun san mutane ba a agogo gare su ba da suke iya su nuna a ce ai masallacin gadon kaya a lokacin da ake fara huduma wancan lokacin babu sai dai abinda za ka auna da rana ka ga gushewar zawali to dan kudin mutane za su iya sha'afa sama ana hada-hadar abin nan kasuwanci abubuwa sun zo kwastoma sun zo za ka iya sha'afa balle ka tsaya kana ta auna rana ka ga zawali ko bai ba to a wannan lokaci akwai buƙatar a samu wanda zai sanar da cewa mutane lokacin sallah ya karatu su je su shirya don su samu sallah su samu ba. to shine sai na Usman ya sa wannan da abubuwa suka canza ga malamai suka yi magana akan wannan cewa ga hikimar da ta sa sayyidina Usman ya sa wannan don haka tun da yanzu wannan illar ta kau ba sharadi bane kuma mutane sai an yi musu wannan kiran sallah sai mutane duk sun tattaru kowa ya haɗu an zo masallaci sai kuma da ya kama wata kiran sallah ka rasa me me ba da sawa kake kira to ba ga mu ba ba mu za ka kira wato ai mun zo to kaga kiran sallah ba ya da ba da abin kiran sallah na biyu din nan shine wanda yake sunna to wasu abubuwa suna kasancewa saboda wasu kibobi a zamanin abin da ya kasance a zamanin ba ya tsaya cikin masallacin sai na kiran sallah ba haka Usman din yayi ba shi ya ce ya halatta a koda wannan lokaci ya dinga cewa ya hayya ya kawai rahmatika astagis ya halatta me zai haramta maka faɗa haka addu'a ce mai kyau addu'a ce mai ƙarfi sosai bi rahmatika astagis shin mace idan ta aske gashin kanta sai ta azumi waye ya ce ni ban san inda aka faɗa haka ba amma dai bai halatta mace ta aske gashin kanta ba sai da larura domin aske gashin kanta kwaikwayon halittar namiji ne shine wanda ba a kawata kansa da gashi ba ita kuma a kawata kanta da gashi kokarin ta aske kanta tana kokari ne ta dawo da kanta kamar tamkar namiji wannan ya haramta ta zama almutashabbihati bir rijal kamar yadda shi ma namiji aka hana shi ya ya kwalkwale gemunsa domin shi ma wannan wani gashi ne da Allah madaukakin sarki ya fifita shi da shi akan mace idan ya aske ya kwalkwale to ya nemi ya mai da kan shi a matsayinta ya zama almutashabbihina Birni. bin nisa min rijal duk waɗannan Allah ya tsine musu don haka bai kamata mace ta yi wannan ba in kuma ta yi to saba Allah ta yi sai ta tuba amma magana wai ta yi azumi wannan babu shi ya ce idan mutum zai yi tasbihi a cikin zuciyarsa to zai motsa bakinsa ko ba zai motsa ba to ya za a kai tasbihi kawai a cikin zuciyarka ba tare da bakinka ya motsa ba wasu wasi kenan abin da yake kawai a cikin zuciya <laughs> wasu wasi ya kenan sai dole baki sai ya motsa wasu an ce sirran sai su ɗauka ai kawai kai shiru kamar masu karatun sallah ce kai karatun sallah ta azahar ko la'asar sirran to kawai sai ya yi gingirin gim haka da shi baya komai wai ai a zuciya yake yi a zuciya ka ce a bakinka sai ya motsa in kawai kai aka kana ta saka abin a zuciya kawai wai dinga saka yana karanta ku wallahu ya saka yanzu ya karanta fata ya saka ransa ya karanta a wannan wannan waswasi ne kawai kake ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama sahabban suna gane ainihin karatunsa da motsin gemunsa a sallar da take ta asirci suna ga gemunsa yana motsawa yana karatu kenan to wasu tambayoyin kusan an wuce su tuntuni an dade ana ta magana a kansu tana tana na tani ba san ya za a yi ba mutane su ta dawo da ku baya ai ta dawo da hannun agogo baya ku ta amsa tambayoyi iri daya ce wai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yi fitsari a tsaye wannan magana ce an dade ana yin ta an dade ana yin ta karatu tuka ana ta yi ku bari za mu zo in yayi in ma bai yi ba muna karanta yanzu littafin bukari za mu zo babu yanzu daga nan za mu shiga kitabul wudu ko shi ne za mu shiga kitabul wudu to za ku gani in akwai wannan in babu ma wannan za a gani in kai kuma kana son kai fitsarin ka ne a tsayina na halatta ka je ka yi eh, in wannan da ya dame ka ka je kai ka yi babu komai amma ka kula kada ka yi inda zai dinga dawowa jikinka kuma ka sani gurin da za ka yi din ba guri ba ne wanda yake tsandauri guri ne wanda yake laushi a tsarin ba zai dinga dawowa a kanka ba kai haka babu wani abu ba inda aka haramta wannan na eh ya samu eh in ya tashi a zahar zai in mutumin da bai samu raka a cikakkiya ba a juma'a a zahar zai ai shi ne na ce maka ya danganta da irin aikin da yake ko baka ji duk bayanin da nayi ba a na yanke mana ya danganta yin aikin bankin na kasa biyu akwai wanda yake da aikin banki kai tsaye aikin hada-hadar riba yake ku zo a ba ku bashi ko kun kawo za ku biya da ruwa din shine mai karba shine mai shigarwa shine mai fitarwa shine mai rubutawa shine mai sa hannu wannan haramun ne haramun yake ci eh amma in yana da wata sana'ar banda wannan dan kasuwa ne bayan yana zuwa banki ko yana kasuwanci ka san shi dan kasuwa ne wannan baya haramta karɓi kuɗin sa ko da yana wancan aiki ka gane ko amma in wannan shi ne sa kawai a rayuwarsa baya da wannan baya da madogara sai wannan to kai kafa kafa da da abin da zai baka اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا سبحان ربك